gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM a birnin yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma kumasin kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jan mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashin hausa.com masu gabatarwa daula salim da kuma ni hadiza kyari kamar yadda aka sani a duk ranar juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi kananan sana'o'i a yau ma sha biyar ga watan maris din shekarar 2019 maganar kenan. haka yake daula yau kin san ranar nishaɗi ce da haka muna nan tafe da tattaunawar da wakiliyar sashen hausa baraka bashir da ta yi da wani mawaki sannan kuma ta tattauna mana da wata matashiya a cikin shirinmu na ƙananan sana'o'i. yanzu bari mu je ga tattaunawar da Baraka Bashir ta yi da Halima Yusuf Bala a cikin shirinmu na masu ƙananan sana'o'i. To a shirinmu na mata da sana'a yau ba kuncin wa muka samu. Sunana Halima Yusuf Bala. Malama Halima, sana'ar me ake yi? To ni sana'o'i na suna da yawa. To sana'a goma kenan? Eh maganin mai gasa. <laughs> <laughs> Hmm. kin ga ina da butik na mata da maza kaya mm. sannan kuma ina da wurin dinki mm. muna yin dinki haka na mata mm. sannan muna sirfani sannan kuma ina sai da kaya wa'anda ba a yi ba kamar irin atamfa shadda leshi da dai sauran kayan da ake sawa haka na jiki eh. sannan kuma ina sai da irin su turare turarurruka idan dai na ringa lissafa miki zaki to wannan wuyi mai yawa biki haɗama ba to ai gani ne ya kamata a ce mata komai ma mun iya to kin ce kina da wajen dinki eh. kina da botik botik din mm-hmm. na kayan turawa ne ko kuna wani gida na kayan turawa ne eh, maza da mata na maza da mata amma yara maza eh. mm. sannan ga wajen dinki mm. shi ma shagonsa daban <laughs> shi ma shagonsa daban turaren kuma fa su ma turarurrukan ai a boutique din nake siyarwa kuma still ina siyarwa daban mm. saboda ko a mota ta nakan yawo da kayan siyarwa Yawa in kika tambaye ni sai in dauko da na kan sai da ready made irin wa'anda ake kawowa din nan daga senegal ko in kai shaddodi a yomin mm. sosai kuma abubuwa suka canza menene abubuwan da suka canza tattalin arziki tattalin arziki bashi ne ya karya ki ko kuma sai ki buɗa mai sauraro to tattalin arziki yanayin da ƙasa ta shiga in mm. fact ba zan ce wai mu kaɗai ba mm. tunda kamar ya shafi kowa da kowa ne za ki ga mutumin da kike ganin baya wasa da kuɗi to yau an shiga wani yanayi sai dai ku ringa wasan buya da an ganki waɗanda suka siyi kayan ki bashi sai su rika gudu da yawa sun zama masu rikaina har yanzu kuma ba biya ba eh wasu sun biya wasu wallahi ba su biya ba wasu ma dole har da wanda suka mutu mhm, sai dai a yafe musu sai dai ka yafe musu to zan ja ki baya mhm. eh, ki bani shekaru nawa kenan da kika fara wannan sana'a ta to at least dai ina ga zan kai shekara goma sha bakwai shekara goma sha bakwai insha Allah to me ya ja hankalinki har kika ga kai ya kamata in fara neman nawa na kaina To asali ni ma ɗin bar in da ki baya. Farko ni dai kawai gidan da aka yi min aure na tadda kishiya. Mm. Sosai na ga tana yin sana'a. Mm. Ni kuma ban iya komai ba. Saboda haka sai na fara idan ta tashi da tela ce kuma tana sana'a mm. idan ta tashi ɗinki sai in je in hau keken ba wanda ya koya mu sai in yi ta zo ta farke ina kallonta abun da ta yi gobe sai in nana ta a haka har na iya ko juya miya ta je sai na yi abin da ta yi ko juya miya eh. <laughs> to kuma ki a ce kin yi sa'a ba ki samu wacce take da tsananin kishi ta ce kai ba zan koya mata ba ai ba yarinya bace na yi ta yi wajen ya ta uku da ni eh ba yarinya ba ce eh. so saboda haka sai na ringa koyan sana'a a haka na koyi ɗinki, sai na zo na fara yin lalle mm. ina son dai in gani ina wani abu mm. kuma bani da jari ban san cewa ya zan yi in samu jari ba mm. sai na fara yin lalle bayan ina yi mata wannan dinkin har na zo na fara iyawa in mata kalmasa ta biya ni mm. in mata lokacin ana wani lafin riga na hannu wuya sai in mata duk ta biya ni ban san me zan da kuɗin ba sai na rinka tara so daga nan sai na fara siyan irin mayafai da yan kwalaye saboda tana sai da zannuwa sai in bata sai ta sayar min to da haka na fara yin sana'a har ni dai burge ni take gaskiya saboda ina son in ga ina abin yi tunda komai muna da shi to daga nan sai aka yi kaka daga nan shi kenan daga lalle da wannan dan lafi da nake mata na iya dinki na zo na fara ba ta kaya tana sai da min to anan na fara sana'a na sai da sabulu magi ba dai sana'ar da ba da farko eh ni ma sai na fara tara jari ina so in sai keken dinki kuɗi da yawa sai na sai da kayan ɗaki na eh. na fara ɗauka ana sayarwa aka jaka gaya maman mu ta faɗa hmm. har ta daina mun magana aka ce wai na fara sai da kayan ɗaki eh, ke kuma ba a san nema kike yi ban kuma yi shawara ba saboda kuruciya <laughs> to shi ke nan daga nan na kama sana'a dai har izuwa yau da nake ciki to shi wannan na botik da wannan shi kuma kamar shekara nawa da kika fara shi kuma ya kai wajen years shi da kika ku eh, eh. kai wajen tanyes ah, to daga nan sai kaka shi turaren wuta shi ma mai ji hankalin ki turaruka saboda ni ina son turare o turaren wuta ko turarika na Turarika na jiki eh. ni ina son turare na waje mm. sannan ma daga ina sai da wa'annan din sai kuma kawaye na yan maiduguri da yan uwana tun da mu yan maiduguri ne mm. sai suka fara kawo min a ce ko za ki sai da humra ko za ki sai da turaren wuta mm. shi ma na yi business din shi amma shi gaskiya ba mu daɗe muna yi ba shi ma bashi eh mata in sun siya wani ice ki sai mai wani ice ki yan mai wasu dai abubuwa da suka ringa tasowa dole haka na bar su wannan kwakin gana bature ne na kwali yana leda sa ina zan zuba miki saboda kan zaki siya ki siya to a wannan sana'ar da kika fara tiryan tiryan mm. me abin da yake ci miki tuwa ƙwarya to a cikin sana'ar ko a kalubalen da nake samu da mutane kalubalen da kike samu da mutane da kuma kalubalen sana'ar kansa eh kalubalen mutane da kike samu bai wuce dama na bashi ba mm. da kuma wasu da za su ringa irin bata miki rai wajen za a ce ana son kaya mm. kamar yanzu a ce ana son atamfofin nan na jikinki mm. an ko zami kamar guda ɗari ko hamsin sai a gaya miki sai ki in aka gaya miki kika kawo kin kawo an karba ba a ce komai ba kuma sai daga baya a damiki miki da su a ce ai an canza mm. ai kaza irin dai wannan yawa tewu ma a can din dama ba du kika karbo ba mm. irin dai wannan abubuwa ko kuma ma akwai sanda na taba hada lefe eh. shi ma babu abin ba ni da shi mm. yaron ya ce yana so lalle lalle a kawo mishi kuma yana son irin su kan falo din nan ina sai da su yanzu duk kika zubo su na sa aka yi kai to da ya ce ki yi din biki karbo kuɗi ba kafin ki soma kawai kika soma mm. to me yasa kika soma ba ki karbo kuɗi ba ko da saba wallahi ban karba ba mm. saboda yadda na saba kawai in ka maka in ka siya ka bani kudin in kuma karshen wata ne in rabi za ka bayar mm. kuma kinga kayan lefi ai ba abu ɗaya bane ba abu ɗaya bane akwai tunani yawwa saboda haka sai aka ce na kawo dogwayen riguna na kawo atamfofi saura aka ce ana son kamfala mm. tunda sun sai shaddodi da waye eh. sai na ce to kenan sai na je na sai shadda fara mm. sai na bayar aka yi wuri ne eh. daban-daban sai aka kawo sai ce duk ba su yi ba sai kika yi kaka na ji kamar in hawaye ne ai biki ce mishi ai kai ka ce na ba wallahi ban yi magana ba sai kika hakura sai na hakura da ko ba gida sai mama mu ta ce ki yi hakuri ne kamar zan yi kuka ta ce mm. ki yi hakuri saboda ni na ɗebi kuɗi na ina sa ran za a bani ko da rabi ne kin ga zan dan ji in ya eh, zaba kuma ya ce baya kuma na tattare na tura karfi na a lokacin na shiga dan matsin rashin kuɗi so eh. sai ya ce duka ba su yi mai ba baya kayan. haka na ajiye su na ringa sayawa da ɗaiɗai da biyu to wannan na mutane kenan to mm. shi karan kansa sana'a wani irin kalubale kike fuskanta gaskiya sana'a tana da kalubale iri iri eh. farko ma dai sai ka zama mai haƙuri a cikin sana'a mm. idan biki zama mai haƙuri ba za ki sha wuya sosai ba za ma ki iya ba don yawancin mutane za ki ga idan suna yin sana'a saboda rashin haƙurin ba na ce na fa haƙuri ba ne mm. Mm, misali dai mm. za ki ga saboda rashin haƙuri za ki ga suna ta caccanza sana'a ba ta za yau na fara sai da man kuli-kuli gobe na koma su sabulu a jibi na koma gwanjo gata au a cikin sana'ata na manta ban ga miki ba na ma yi harkar gwanjo har gwanjo kika yi <laughs> a ina kike sauro gwanjo kayan yara dila muke siye hmm, sai ki farke eh sai mun farke a gida sai a zo a sassaya hmm. shi ma na akai ta ci ba adadi hmm. <laughs> yan bashi yan bashi to yanzu aya yanzu kin canza salo ko ku har yanzu in bashin na karba a gaskiya na canza salo wani irin salo aka koma eh to salon suna da yawa kin gaba duka zan gaya miki saboda yi ba za ki gaya mun duka ba saboda dole sirrin mutum ne mm? Mm. yana da kyau mutane zan iya ba su shawara in ce gaskiya su rage ba da bashi hmm. to gaya mu kaɗan daga cikin salon da kika canza to in na koma baya kuma in karasa miki wancan zancen da kalubalen da sana'a take kawa yawwa ka ringa yin haƙuri mm. saboda rashin haƙurin yakan sa ka gaza kai ga gaci mm-hmm. a ƙarshe wani ma sai dai ya bar sana'a yin haƙuri da mutanen saboda kowa da irin halinsa da Allah ya mai da haƙuri da ita sana'ar kowace iri ce a mm-hmm. hankali har za ka kai ga abin da kake so mm. da juriya dole ka jure yawwa ne dai dan abin da zan iya cewa wani kalubalen da muka samu na sana'a yana da yawa rashin mutane wanda za ka a kan sana'a ba abin da ba su yi maka don ni na taba kai kayan anko shi ma mm. aka faffalla lamun mari. Ina da lasuka mari eh. kuma kika yi hakuri. Mun yi kes sosai eh. domin ni wallahi da hankali na dai ba a taba duka na ba. Mm. So muka yi kes din nan. To saboda me suka mare ki? Namiji kuma. Wai saboda me? Saboda shi matar ni ko matar wansa ce ne ban san dangantakarsu ba na kai mata kaya wata guda ya kare an ce za a bani na sake zuwa karshen wani wata eh ne shuru karfe bakwai sai na tashi na je wai ba a zuwa gida da sassafe ke kuma kin yi haka ne don ki su yawwa saboda na yi aiki na yi waya na yi ban baki mm. duka ban samu ba sai na yi wannan sammakwa sannan kuma aka ɗebo mun kayan aka ce wai wasu ma ya dukkan ba su cika ba a wata biyu ba mm. aka ɗebo mu aka watso mu mm. shine kin jirkicin da aka yi to ke kin kai su ga hukuma ne eh mun je ga hukuma to a kuka kare an yi shari'a mijinta ya biya mm. mun yi shari'a wanda suka je ko miki eh duka ai ni ba zan karba ba ban dauka ba ma saboda ka an yi shari'a mijinta ya biya sannan aka biya kuɗin kuma magani ai har police station muka je duka ya yi biya to yanzu za mu koma kan salon da kika canja wato salon da ta canza dai <laughs> da kike so ki ji eh. ba wani salo ba ne wato na farko dai allah ya sani ni dai ina yin addu'a wanda duk ma zai cutar da ni ka allah ya haɗa da shi sannan na biyu ina kiyayewa wajen bada bashi ba na yadda in zira jikina mm. kan yi taka tsantsan saboda duk dabarar ka akwai wanda ya fi ka amma dai nakan rage bayarwar don na fi ganewa kawai ka siya ka bani kuɗi na shi ne salon da na canza kuɗi a hannu in baka kaya in baka kaya sai wanda na sani dama na san ka na san aikin ka gila ma tare muke kin ga ai da kunya da kunya eh saboda haka muna tare na yadda wannan in baka saboda wata dangantaka da take tsakanina da kai amma shi ma ba na wuce ka'ida. To yanzu daga ƙarshe wani irin shawarar za ki bai wa mata musamman akan sana'a? Shawarar da nake ba mata akan sana'a su dage su jure su yi haƙuri wajen sana'a domin komai da ka gani na duniya ba ka samunsa sai ka sha wuya ba wani abu mai sauki a rayuwa hmm. saboda zaka ce wai ai ni na yi kaza ya fi min sauki bar in bar wannan hmm. a'a shi wancan din ka san irin shi ma challenges din da yake cikin sa baka san irin kalubalen da baka san yake cikin shi ba hmm. saboda haka gara kawai kai hakuri da wanda Allah ya baka ka ci gaba da jujjuyawa a hankali har ka gaigaci To madalla malama Halima muna godiya. To madalla a gaishe da baraka bashir. Yanzu bari mu shakata da wannan waƙar. Bari mu garzaya fagen nishadi yanzu domin mu ji yadda baraka bashir ta yi da sani bi haruna. To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Salamu alaikum sunana sani bi haruna daga Kano unguwar ja'in makera. To a mawakin menene yau muka samu? Gaskiya mawakin soyayya ne dai a nan na fa ƙarfi. Soyayya me yasa ka zaɓi soyayya? Mm, saboda abin da yake jikin kowa kenan yake tafi da kowa sakona sun fi isa ta wannan bangaren to wani irin sakonni kake isarwa a waƙoƙi ta soyayya ina isar da sakonni yadda za ka yi rayuwa da masoyinka ku samu daidaito da fuskantar juna saboda halayya da suka bambanta me yasa ka zaɓi soyayya kuma eh, me yasa ka zaɓi soyayya saboda ba wanda zai iya yin rayuwa babu soyayya to muna zancen shekara nawa da fara waka Mm, gaskiya a yanzu ko zan iya cewa na haura shekara bakwai ina waka. Shekara bakwai kana waka kuma duk ta soyayya. Duk ta soyayya. To, um, uh, a soyayyan banda sakonnin yadda masoya za su zauna da juna wani irin sakonni kakan isar. Mm, ai, misali ba lalle sai wai sakon masoya su zauna da yadda za su zauna da juna lafiya ba ne kai aboki da aboki ma a tanin bangaren za ka samar da hanyar da idan suka ba za su zauna lafiya ba lalle kana magana ne kawai straight akan saurayi da budurwa ba to ai da kace soyayya ka ga mai sauraro zai tunani lalle eh, saurayi da budurwa kenan soyayya ba lalle sai tsakanin eh, saurayi da budurwa ba soyayya ba lalle ita ce soyayya ba gaskiya to banda saurayi da budurwa sai kuma tsakanin wadawa zan iya cewa ga kalar abincin da na fi so ga kalar motar da na fi son hawa ga kalar duk wannan yana daga cikin layin soyayya to yanzu dai karin mu cika mai sauraro da surutu daga cikin waƙoƙin naka a rera mana guda ɗaya mu ji to akwai waka ɗaya da zan iya rera ta ita ce a ɗakin suna kwana ƙaunar ki ce ta zaman mayafi. Ki yarda da ni ke bani ƙauna jikina ya yi sanyi. Ita wannan wani saƙo wannan waka ta kunsa. Hmm, wannan waka ce wadda take tattare da nishaɗi kawai tsakanin masoya in kina sauraron ta za ki dinga jin yanayin kamuwar so da kuma yadda mutum yake tsintar kansa lokacin da yake tare da masoyinsa. Ai muna baitukan yanayin kamuwar su. <laughs> To ai baitukan ne sun yi tsauri da yawa idan na ce zan yi su a yanzu. To amma ba ka yi su kuma ya fita gari ba? Eh haka ne na yi su. To a rera daidai <laughs> bai kan kamuwar soyayya. ya kake dariya saboda abin da ya sani muku wannan tambaya lokacin da mm. na ce ka rera mana ɗaya daga cikin waƙoƙin ka sai da yi eh, jinjina sai na yi tunanin to lalle wannan waƙa tana da muhimmanci gaskiya ne haka ne wannan wakar tana da mahimmanci amma baitin idan na ce zan ɗauko shi. to yanzu da ka ce suna da tsauri a rera mana wata dabban muji banda ita wannan ɗakin to bayan ɗakin so akwai wakar kai jarumi ne akwai kuma wakar soyayya da daɗi kai jarumi ne shi ma soyayya baitukan suka ƙunsa? eh duk gaba ɗaya akwai kuma waka da su da ne lakabi da suna soyayya da daɗi to a cikin waɗannan da ka jero wacce za ka rera mana to bara in yi soyayya da daɗi to me yasa ka zaɓe ta mm, saboda ita ɗin tun daga kan jigon wakar mm. abu ne wanda menene jigon wakar misali kamar abin da wakar ta kunsa eh, shi ake nufi da amshin wakar to faɗi mu jigon wakar to ne soyayya da daɗi zuciya da yaban ki taukon alkawarin kina da muke ba zan ya da ke ba nai nisa kira ko anya ba zan iya waye-waye ba to a yi mana fashin baki akan ita wannan wakar to fashin bakin wakar nan shine duk inda ka tsinci kanka tare da masoyiyarka ka yadda da san da take maka ita ma ta yadda da san da take yi maka kun yadda da juna kenan kowa ya tabbatar kowa yana son juna to irin abin da makamantan abubuwan da za su dinga faruwa a cikin kenan mm. su na zuba a wakar da yadda za ku dinga jin yanayinku komai ma za ka iya yi a kanta saboda ka samu tabbacin tana maka so gaskiya to a harka ta waka tun da aka fara wani irin kalubale aka ci karo da shi akan hanya mafi yawan mawakan da muke zantawa da su zaka ji cewa ko daga gida iyayensu ko abokanansu ba su aminta da waka ba a lokacin da suka fara ta kai naka labarin yake eh gaskiya ni tun da na tashi ina yaro na tashi da waka ne kawai ko abu ya faru sai kawai in fara yin waka ko me abu kaɗan za ga ina yin waka wani lokacin za ka magana sai na fara mayar maka amsar da waka to already kowa ya san ina ne na dosa sai dai dole iyaye za su yi dan nuna wani abu nasu da yan uwa don haka na yi kokari tun da dai da akwai masala tsakanina da su ina jin daɗin zama da su na fahimtar da su kuma suka amince suka bani goyon baya kenan kai alaka labarin na waka da ka fara ba ku fuskanci cikas daga wajen yayi ba gaskiya ban fuskanci wannan cikas din ba haka wajen abokanai to a gari ba wata matsala da aka wuce karo da shi gaskiya komai da kika gani in dai akwai nasara a cikinsa mm. to za ka da suke kalubale mm. to wannan kalubalen muke son ka ba mu sauraro labari gaskiya kalubalen da na fara riska shine a cikin gari sauran abokanai na sun dan bani sun bani goyon baya sosai amma sauran mutane sai suka fara wahalar da kaina nake da rayuwata kaza kaza kaza kaza irin haka da kuma sai abin da ba a rasa ba na cikin studio menene abin da ba a rasa ba na cikin studio <laughs> kamar abokanan zama haka dole za ka ga wani ba ku fiye sasantawa da shi ba kana nufin akan nuna kyashi ai wannan ya ma zama dole to wani irin kyashi ake nunawa shine kamar yaro yana da abin nan yana da talent yana da yadda zai yi abu sai kuma a dinga dakushe shi a dinga dakushe shi kamar haka ne a dakushe shi kenan a studion da yake zuwa ya yi waka ko kuma mutanen da yake ma'amala da su yau sai dai mutanen da kake ma'amala da su sai an dinga kashe wa mutum gwiwa a dinga kashe ma gwiwa yau to da ka samu haka kakakai ma ka shawo kan wannan matsala ta karya muku gaskiya sanda na riski haka idan har kuka na kan yi a baya zan yi kuka na na share hawaye na na karewan lokacin na ce na daina zan haƙura shi kuma wata zuciya ta raya min kada na yi komai akwai nasara a cikinsa sai na ƙara yi dagewa idan ka karaya ka ce ka daina kakan ɗauki tsawon lokaci kafin ka dawo ga waka gaskiya ba na ɗaukan son wani lokacin yanzu nan na ce na daina bayan awa ɗaya kuma zan yi tunanin ai ba zai yi ba shi kuma in ƙara jin wata fawa a takaice dai idan zuciyarka ta so su sai ka ji ka daina amma kuma da zarar ka samu sanyi ka huce sai ka da ita to menene a ina kake samun basirar waka gaskiya ni basirar waka ko a wani situation nake ina kan iya samunta inda na sa a raina ina son na yi waka waye jigonka a cikin mawaka a cikin mawaka jigona shine nura yan inuwa me yasa kake saboda ya nuna mana hanyoyin ci gaba sosai ya nuna mana na tsaya da kafata na farko kenan ya yi sannan kullum faɗansa da ni shine na yi kirkira na yi abu mai ma'ana kuma kun waka da shi eh, mun taɓa waka tare da shi group mani da sauran abokananmu mun yi waka ɗaya har muka yi album guda ya sunan waka sunanta manufarmu to ya take gammana fara mai za mai zauna makamanta gaskiya mu ra'ayin mai za mai da muke a kira mai sinsiya ita me wace sakonni wannan ta kunsa tun da naji an ce ku zama tsintsiya yawa gaskiya sakonnin da suka kunsa eh, shine kamar yadda kasar mu take ciki komai namun komai muna da shi kuma komai za mu iya yi da kanmu amma a kullum mun ki amfani da namu sai kwaikwayo sai kwaikwayo shine kenan waka tana tana nusar da al'umma da eh gaskiya yauwa a daina kai kowa ya tashi ya nema nasa da kansa shine ka cika mutum to um, wani irin alfanu aka samu a waka gaskiya alhamdulillahi waka dai yanzu ita ce take mini komai har in taimaka wani kuma ina da ofis nawa na kaina wato dai ka mai da waka ita ce sana'ar da ka rika gaskiya waka yanzu alhamdulillah banda ita ba wani abu da banda ita babu wani abu da nake yi an gama karatun boko gaskiya ban kammala ba a iya ina ka tsaya na aji iyakacin karatu na secondary school a nan na tsaya daga secondary baka da burin ƙara karatu gaskiya ina da burin ƙara karatu yanzu kuma tun da hankali na kuma dawo jikina da me da hankalin ya fito daga jikinka ne gaskiya kin san yadda rayuwar dan talaka take hmm. shi ne gaskiya wato ka jin gida da karatu ne ka yi nema yauwa neman idan ka yi menene kake so ka yi da samun da kai in taimaki rayuwata hmm. da kuma rayuwar na kasa da ni to yanzu akwai ka ce kana son ka koma ko eh. idan ka koma wani irin wani kwas kake son ka karanta idan na koma idan na koma insha Allah abin da nake son na dauka shine mascom me yasa ka zabi mascom saboda shine layin da nake kai ai ka ce mascom ka san aikin jarida kenan eh haka ne to a aikin jaridan fannin nishadantarwa za a yi koko fannin ba da labarai gaskiya sai dai fannin nishadantarwa to a nan da dan kankanin lokaci me burinka burina nan da dan kankanin lokaci kai ban da buri wanda ya fi zaman lafiya abin nufi burinka a harkar da kake yi me ina kake son ka gana kanka a nan da dan lokaci ok gaskiya nan da ɗan wani lokaci shine abin da nake so a ce ina da yara waɗanda salata suka ɗago aka san su suna kuma bani girma bani da burin da ya wuce haka gaskiya To madalla a da Baraka Bashir Hadiza <laughs> kin ji wannan tattaunawa kuma in zamu koma can baya mata wajen mata masu kananan sana'o'i kin ji hira da aka yi da wannan matashiya da take sana'o'i daban-daban. ta ce tana da boutique tana sai da kayan yara ta kuma yi magana kan yadda ake to duka kuma ta yi magana yadda ake rike mata bashi mm. gaskiya kan bashi yana da kalubale sosai yanzu a kasuwanci amma duk da haka bai kamata mutane su bari wai saboda za a rike musu kaya bashi zai hana su yin sana'a ko ya kamata a mm. gaskiya shi kuma wannan yana maganan soyayya waƙar soyayya hadiza <laughs> ya cika ga al'amarin nashi to ake ce soyayya a ke bayar soyayya ce ba <laughs> amma yayi gaskiya kan in ba soyayya babu rayuwa tunda yayi magana soyayya ma ba wai masoyi bane kaɗai eh, wanda zama tare ma wani abu dole a yi so juna a runguma juna mm. ba bambancin kabilanci ba bambancin addini duka dai soyayya ita ce kam ginshikin zaman duniya gaba ɗaya To jama'a duka daga nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen haɗa wannan shirin julie gresham da injiniyanmu na yau sai abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa daula salim ni hadiza na nake cewa a yi hutun ƙarshen bako lafiya. yau da i I'm so ready.